السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau bakwai ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyu a wannan gari na kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na hausawa road a masallacin ahalin baiti wasu sahaba a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i muke gabatar da ainihin wato tafsiri gwargwadon yadda ya sauwaka gare mu a daidai wannan lokaci Allah ta'ala muke roƙo kada ya sa abin da muka sani ya zamanto musiba a kanmu a jiya mun karanta ayan wa aqimus salata wa atu zakata da aka za mu yi bayani kaɗan a kanta bayan Allah ma ya karanta aya ta farko a maka Allah bismillah a'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا نعم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانهم إن كنتم صادقين ayar da muka kwana a kan ta jiya Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata ku tsai da sallah muka ce akwai bambancin yin sallah da kuma tsai da sallah da haka malamai karkashin wannan ayar suka ce yuhibbullahu ta'ala almu'minina Allah ta'ala yana son mu'minai alashtigal bima yanfa'uhum fid dunya wal akhirah akan su shagaltu da abin da zai musu amfani duniya da lahira shi yasa yake wallazina kuma anil lagwi mu'ridu wa idza sami'u lagu a'radu anhu wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nantagil jahilin wa yasa'iduhum sannan ya taimake su ala ta haqiqin nasr akan tabbatar da nasara allazi wa'adahum bihi wanda Allah ya musu alƙawari da wannan nasara din tunda daga cikin abubuwa na samara na ibada da za a samu da Allah yake wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati shine sharaɗi na farko Allah ya yi mu wanda suka yi imani daga cikin ku bayan al'imanu bai isa ba tunda malamai sun ce al'imanu shi shine qaulun bil lisan ka faɗa abu da bakinka sannan wa amalin bil arkan sannan da kuma aiki da gabbai sannan wa atiqadun bil jinan da kuma ƙudurci abun a zuciya in baki ya faɗa abu zuciya ta yadda to abin da yake gasgata faɗar baki da kuma kudurin zuci shine aiki da haka malamai suke cewa inda ma ku ƙaunar mar'i ma huwa fa'ilu kowane mutum abin da yake gasgata shi shine abin da yake wato aikin shi to sai Allah ya kawo yace bayan al'imanu wa hadha lahu arkanun yana da rukunai yana da samara sannan bayan al'imanu sannan wa amilu salihati sai Allah ya rantsuwa yake la yastakhlifan lahum fil ardi wallahi sai na ba su shugabanci a bayan ƙasa kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar yanda na ba wanda suke gabanin su wancan al'imanu wal amal salih huwa shartul awwal sannan Allah ya rantsuwa ga abin da zai bayar sannan ya ce wala yumakkinan na lahum dinahum allazil fada lahum wallahi sai na musanya musu bayan tsoron da suke ji da sai sun dawo sun zama su ne amintattu a duniya wala yubaddilannahum min ba'da khawfihim amna sai na ainihin wato musanya musu bayan tsoron da suke ji da a duniya sun dawo sun zama amintattu sai Allah ya kawo sharadi na biyu ya ce ya abu dunani za su bauta mu sharadi na uku shiri kuna bi shai'a ba za su hada ni da komai ba sharadi na hudu Allah ya ce wa aqimus salata sai sun tsayi da sallah na biyar wa atuz zakata sai sun ba da zakka sannan ya ce wa ati'ur rasula sai sun yi wa manzon Allah biyayya wa ati'ur rasula la'allakum turhamun in ko kuka cika waɗannan sharuɗan guda shida Allah ta'ala ya tabbatar da cewa lallai za a samu wato babban rabo daga wajen shi na samun shugabanci mai ƙarfi a hannun musulmi su zauna cikin mutunci da izza da kuma buwaya a wajen abokan gaba sannan da yake uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir sai ta allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah to daga can Allah ya gama sai yace zai ba su shugabanci sai yace allazina in makkannahum fil ardi su ne wanda in mun ba su shugabanci a bayan ƙasa a ƙamus salata za su tsere sallah wa ata zakata kuma za su ba da zakka wa amaru bil ma'arufi za su yi amur bil ma'arufi sannan wani hau anil munkar kuma za su yi hani da munkari walillahi aqibatul umur to saboda haka sai malamai suke cewa ita sallah kullum ita ce abin da take kulla alaka mai kyau tsakanin bawa da Allah da haka Allah ta'ala kai tsaye ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a baya mun karanto Allah ya ce wasta'inu bis sabari was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in idan haka ne sai Allah ya ƙara maimaita ya ce wa aqimus salata ku tsayi da sallah sannan wa atu zakata ku ba da zakka sannan malamai suka ce wa yusluhum ila Allah kiyaye wa'annan abubuwan shi zai sadar da su zuwa ga Allah da aljanna shi da kuma yadda shi misalin tsaye da sallah da zakka har sai rayukansu ta natsu ta samu yaddan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kyakkyawan ƙarshe a lahira Allah ka samu na daga ciki fatakunu sai ya kasance fatakuna asbat asbata ala tahammul isab sai ya kasance rai za ta iya ɗaukar abubuwa masu wahalan gaskin gaske wa shada'i da tsanani wa ya alamin lahu wa yu'limu Allahu muminina Allah yana sanar da masu imani anna kulle ma yuqaddimunahu duk abin da suka gabatar li anfusihim ga kawo kansu min amalin salihin na kowane irin aiki mai kyau wa khairin da alheri sai yace yajiduna yajiduna hu za su samu wannan abun da kuma sakamakon shi a wajen Allah ta'ala don haka ce wa ma tuqaddimu min khairin fali ko wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu inda Allah za ku samu sakamakon a wajen Allah inna Allah la yuzlimu misqala zarra Allah baya zalunci misqal misalin ƙwayar zarra don haka sai suka ce saboda ranar sakamako domin Allah la yazi'u alaihim minhum shay'un ba yadda za a kai wani aiki na lada a je lahira Allah ya kalli abin ya ce to yaya bari a rage ma a ba wani Allah ba zai haka ba taskar Allah mal'a cike take inda duk duniya kowa zai ma Allah da'a Allah yana da abin da zai bashi saboda haka kuma inda duk duniya kowa zai kafirce kowa Allah yana da inda zai saka shi shi yasa yake inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana madakata yana jiran kowa ya ji same shi to sannan malamai suka ce da Allah yake cewa inna Allah bima ta'maluna basir suka ce ai shi Allah li'anna Allah ala ilmin wa basiratin Allah ta'ala yana kan ilimi da kuma gani bima ya amaluna min khairin wa sharri duk abin da bayi suka aikata na alheri ko sharri wa annahu sayjarihim ala jami'i a'malihim Allah ya saka ma kowa akan aikin da yi shi yasa yake faman ya amal misqala dharratin khairan yara wa man ya amal dharratin sharran yara to saboda haka sai Allah ya ci gaba da bamu labari yace yahudawa sun ce da yadkhul aljannata babu wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai wanda yake ba yahude ne ko kirista sannan sai ya shiga aljanna alwawu hasbu ma qablahu la mahalla lahu min al-i'rab قالوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم على السكون في محل رفع فاعل lan. حرف نفي ونسب واستقبال مبني على السكون يدخل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نجمه الفتحة الظاهرة على آخره الجنة مفعول به مقدم إلا أداة الاستثناء ملغاة لا أمل له من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل مؤخر kana fi'il madin naqis wa fa'iluhu wasmuhu huwa hudan khabaru kana wal jumla min kana wasu ni hawa kabari ha, la mahalla laha min al i'rab aw nasara ataf ne da haka sai Allah ya ce sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi ko kirista sai zai shiga aljanna da kullum muna cewa ka faɗi magana kana da dama duk abinda da ka ga dama ka faɗa to amma fa wajen kara abun ne in ka faɗa fa nan ne bala'in yake shi yasa annabi ya ce inda duk abin da mutum ya yi da'awa za a bashi to wani zai zaura sai ka yi sabon aure da mata ka kun fito sai rike mata sai ce tashi ce ta amma fa haka kawai ba za ta zama tashi ba in an je kotu sai alƙali ya tambaya ya aka yi idan wannan waliyin ce zo ya ta shi ya ɗaura auren a rana kaza ga shaidu ga sadaki to kai kuma da ka ce mata ka ce ya aka yi ya ce Allah ba haka haka kawai ni ne na ga kamun ne kawai shi yasa na ce mata ta ce haka kuma ba sa ba za ka ci duka kwa to in ababai na rayuwar duniya ya zama to mutum bai faɗin abu a sakan mai to bai kamata ba harkar addini da in mutum ya riga ya yi hasara a duniya ya riga ya hasara kenan in an je lahira babu damar da za ka gyara to shi yasa dole duk wanda ya kawo abu a tambaye shi dalili shi yasa malam abdulhab Allah ya ji ɗansa Allah ya masa rahama yace i'lam ka sani sai yace yarhamukallah Allah ya maka rahama annahu yajibu alaina wajibi ne akan mu ta'alluma arba'i masail sai yace al'ula na farko shine al'ilmu ilimi wannan ilimin ku yace sanin Allah da manzon Allah da sanin addinin musulunci sai yace bil adillati ta hanyar dalili duk abin da aka kawo a ce Allah ya ce annabi ya ce sai yasa duk masu mai rashin kunya sai makiyin annabi ne ba wahabi ne ya zagi wace ce ya yi menene a littafin shi kakaf mafi yawanci in shek muhammad bin abu ya kulla jumla yana magana to zaka ga dauke take da hadisan annabi da ayoyi yana gama sai ka ji ya ce wa dalilu qawluhu ta'ala wa dalilu qawlin nabi sallallahu alaihi wa qala ghayru wahidin min as-salaf sai ce da yawa daga cikin magabata sun ce su ce sa littattafan nashi ba sa naƙatuwa saboda in za ka yi naƙadi sai dai ka yi maganan Allah ko maganan manzon Allah to su ma nan haka suka ce lanya da kula jannata babu wanda zai shiga aljanna illa man kana hudun aw nasara fi'lin da kala ya da ya shiga yana shiga yana yin ta'addanci ga maf'ulin bihi guda ɗaya shi yasa ɗaya daga cikin shika-shikai na malaman nahawu ibnu hisham al-ansari mai littafin wato da zahab kuma shi yake da littafin muguni mugunin a'ari sannan shi yake da littafin ainihin wato ƙadarun nada wanda har wasu suke mubalaga suke ganin cewa ibnu hisham al-ansari ya kuma sibo hisanin nahawu haka suke gani wannan mustafa amin da kuma aliyu jarumi da suka yi littafin na wadi na ɗaya zuwa na shida sun yi ƙoƙari allah ya taka musu da alheri domin sun sauwaƙe ma ɗalibai hanya ta koyon nahau cikin sauƙi na nahaul wadi daga na ɗaya zuwa na shida amma a cikin nahau na ɗaya za ku ga sun kawo cewa dakhalal mujrimu fi sai malamai wasu suka ce to wannan ya kamata a ce kai tsaye kawo makulin bihi ne mubasharatan ya kamata ya ce dakhala al-mujrimu suka ce idan fi'ilin dakala ya shiga cikin abin da yake ma'anawi ne to shine la ya ta'adda ila makulin bihi sai ya zaman to lazim kamar idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwada addini abu ne wanda yake hissi ko ma'anawi ma'anawi ne kamar ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa idkhulu sai aka kafa fi silmi wannan shine jaro majaru wanda ya tsayi wanda fi'ilin bai zamanto muta'addi ba kai tsaye sai zamanto lazim saboda asil wa abu ne wanda yake lazimi ne ba muta'addi ba ko abu ne wanda yake ma'anawi ba hissi ba amma asijinu abu ne wanda yake ainihin wato hissi ana ganin shi shi yasa sai Allah ya ce wa dakhala ma'ahu sijina fatya saboda as-sijna abu ne wanda yake ma'anawi dan haka ya ta'adda ko hissi shi yasa ya ta'adda ila maf'ulin bihi anan dan haka shi yana sa nan da yace lan ya dakula aljannata tunda aljanna abu ne wanda yake hissi eh, ana ganin shi in an je lahara masu imani za su gani Allah ya ce wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumuran ko Allah ka samu na daga ciki hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum in tunfadkhuluha khalidin kenan abu ne wanda yake hisi za a ganta in an je lahira da ka taba da ka shiga cikin ta shi sa nan sai ta'adda ila maf'ulun bihi in ku aka mai ƙari ziyada adkhala yudkhilu ta yanzu ya ta'adda ila maf'ulun bihi ne shi yasa duk inda maganar shiga aljanna ya zo mafi yawanci sai Allah ya kawo shi wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa yudkhiluhum da kilu ne dan haka yanzu ya ta'adda ila maf'ulun bihi sunaini hum shine maf'ulun bihi awwal jannatin shine maf'ulun bihi asani suka ce illa man kana hudan babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahude ne aw nasara ko wanda yake kirista ne sai Allah yake tilka amaniyuhum wannan gurata guratan su ne kawai ko kuwa yau kai ma an ka ga dama kowaye ba can baya ba dama sun ce su ne auliya Allah wal ya ayyuha allazina hadu in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nas sun yi da'awa sun ce su ne kadai waliyan Allah sun ce kuma nahnu ahibba'ullahi nahnu abna'ullahi wa ahibba'u sun faɗi wannan sun ce aljanna ta fice su kadai banda sauran mutane wannan sai aka zo ana rigima yahudawa suka faɗa haka suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai su su ma ɗi ɓangaren suka ce ba wanda zai shiga aljanna saiwa sai su sai Allah ya ce tilka amani yuhu wannan gurace guracen su ne me attamanni me amani shine an ya tamanna al-insanu ma la yudrikuhu mutum ya gurin abin da babu yadda za a yi riski wannan abin shine amani da haka tilka mubtada ne amani din shine khabar ainihin wato mubtada din sai Allah ya ce to tunda kun faɗa qul hatu burhanakum ku kawo hujja mana قل فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت Amrin فعل أمر أوجم Bala, بلاكم للتعدي سبود gajiyar da kai ba za ka iya yin abu ba an san ba za ka iya ba amma tinda ka faɗi kaza sai a ce to ka kawo kamar yadda suka ce a idza mitina wa kunna turaban a inna lamabusuna sai Allah ya ce kul kunu hijaratan ƙul tamatta'u fa inna masirakum ila an to sai aka ce qul ka ce musu to tunda sun faɗa sun ce aljanna ta su ce su kadai balla sauran mutane to hatu burhanakum hatu fi'il amrin mabniun ala hasbin nun لأن مدارعه من أفعال الخمسة وواو الجماعة مبني على السكون في محل رفع فاعل برهان شين مفعول به وهو مضاف والكاف مضاف إليه إن حرف شرط وجزم تجزم في إلين مضارعين مبنين على السكون الأولى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه كن فعل ماد ناقص مبنين على الضم على السكون لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون على الضم في محل رفع اسم كان والميم علامة الجمع صادقين شين خبر كان منصوب وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وجواب الشرط محذوف إن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فأتوا به in kuna da gaskiya to ku kawo dalilin amma ba za su iya ba da'awa ne kawai shi ina faɗa muku duk in za a ce za a yi zube ban ƙwarya da ahli sunna da kishiyar ahli sunna sai ga ba inda ake zuwa sai da a yi shari a yi karya kamar yadda kwanan nan ma an yi wata shirgegiyar karya wanda ba na so in yi bayani kowa ya san karyar da aka yi an sharara wata karya kowa ya san karyar da aka yi wannan shine sai Allah ya ce kul ku ce burhana kun ka ce musu ku kawo hujja ku kawo dalili akan abin da kuka faɗa in kuntum sadiqina in dai da gaske ne aljanna ta ku ce ku kadai banda sauran mutane amma ba su isa wallahi ba za su iya kawo hujja ba akan wannan bala man in kana so ya kafa shi a bakin ka فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون wannan shi malaman nasu ke kira harfu jawabi wannan magana da kuka faɗa ƙarya ne ba haka bane aljanna ta wace ce sai Allah ya kawo wanda aljanna ta shi ce ko a ina kake a duniya idan ka cika wannan sharaɗin to aljanna ta kace Allah kuma ba ruwan shi da raunin da kake da shi ko yaren da kake magana da shi wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum yana daga cikin ayoyi na Allah halitta sama da ƙasa da kuma yadda yi wato sabanin harsanmu da fatinmu wannan bejin na wannan wannan bejin na wannan wannan garin shi daban wannan unguwar shi daban wannan wajen zaman shi daban wannan wata aya ce ta Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi girma a wajen Allah wanda yafi kowa jin tsoron Allah saboda haka ba ruwan Allah da jan ka ko bakin ka, wanda yace zai yi addinin Allah da shi Allah zai ko a ina yake wanda yace babu ruwan shi da Allah babu ruwan Allah da shi ko a wani gida ya fito kuwa wannan shine da haka annabi ya yace wanda aikin shi bai ciyar da shi ga gaba gaba ba to dangantakar ka kai dan gidan wane ne ba abin da zai tsina nama to saboda haka mun gani a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanen da yake suna da alaka da annabi alaka ta jini amma da suka ki imani da abin da annabi ya zo da shi ba abin da ya tsina na musu kamar Abu Jahal irin su Abu Lahab wanda da Abu Lahab da ainihin wato mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi wasu uban ubansu ɗaya da Abu Jahal da mahaifiyar Annabi Amina uwarsu uban ubansu ɗaya amma Abu Lahab da ya kangare ma dokar Allah Allah ya saukar da wahayi tsine mai albarka ya ce tabbat ya da Abu Lahabin wa tab Bilalu baki ne mutumin Habashi ne amma annabi ya ce na ji ni ina tafiya a aljanna Bilal yana tafiya a bayana don haka Allah ya ce bala wannan maganan ba haka bane me yasa su suke faɗan wannan saboda suna ganin ai iyayensu da kakanninsu annabawa ne tunda ko sun fito babban gida to suna ganin fa lalle har ta tana nan ko sun ba Allah ko basu ba Allah ba suna ganin in an je lahira sun suna nan a matsayinsu na ainihin wasu manyan mutane Allah ya ce bala wannan maganan ba haka ba ne. man aslama wanda ya miƙa wajahawo fuskar shi aslama yuslimu muslim muslim islam min ba da af'ala yuf'ilu muf'il muf'al if'al muslim daga nan aka samu dama musulmi me musulmi malami sun ce al-islamu lokacin shine al-istislamu lillahi bi tauhidi wal inqiyadu lahu bi ta'a wal khulusi min ash-shirki man jama'a hadhihi shurut fa huwa muslimun haqiqiyyun wanda ya tara wa'annan shartan shine musulmi na haqiqa al-istislamu lillahi ka min kauya zuwa ga Allah bi tauhidi ka yadda zaka bauta masa ba za ka hada shi da kowa ba sannan wal inqiyadu lahu ka jawo zuwa ga Allah ta hanyar yi masa da'a sannan walkulu da kukuta mina shirki daga shirka wannan shine musulmi shi yasa yazo a gaba da ma wannan ma'anan iz qala lahu rabbuhu aslim sai annabi ibrahim yace aslamtu li rabbil alamin na mi kauya ga Allah ubangijin talakai dan haka Allah yake ba annabi irin wannan umarnin qul inni umirtu an akuna awwala man aslam Allah ya umarce ni in kasance ni ne awwalu man aslam farkon wanda zan fara yin taslimi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan malamai suka ce nan wajaha an yi itilaki ne abinda malaman balaga suke cewa itilaqil jiz'i ma iradatul kulli a faɗi wani bangare amma ana nufin duka kamar sadda yahudawa suka ce wato da annabi ya zo yana karanta cewa Allah ya sokar da wahayi man zallabi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance sai suka ce to ai tunda ma Allah naka yazo yana neman rance to ai Allah naka shine talaka mu ne masu kuɗi sai Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji maganan wanda suke magana suka ce Allah talaka ne su masu kuɗi ne sanaktubu ma qalu da sannu za mu rubuta duk abin da suka faɗa bayan wannan wa qatlahumul anbiya da kashe annabawan da suka yi da gairi haq wa naqulu zuqu azabal hari sai Allah ya ce zalika bima qaddamat aydikum wannan saboda abin da hannunku ne ta gabatar dan Allah idan mutum zai yi laifi hannu ne kadai ke laifi amma sai aka itlaqin yadu ana nufin me duka hannu duka jikinka zalika bima qaddamat aydikum ba hannu wannan saboda abin da kai gabati ɗinka sai Allah ya amfani da nan wajhu ba yana nufin waje ba yana nufin gabaki ɗayanka wanda ya miƙa kan shi zuwa ga Allah wa huwa muhsin alhali yana mai insani akwai a hasana akwai hasuna ya hasunu ya kyautata yana kyautatawa akwai kuma a hasana ya husinu muhsin Dan haka kamar yadda zaka ce kabura ya da kuma hasuna ya hasunu wannan hasuna ya hasunu ya kyautata kawai yana kyautata amma a hasana yi husinu mafi kyautatawa shine a hasana don haka Allah ya ce wallazi ne sani bu an yi abu duha wa anabu ilallahi lahumul bushra fa bashir ibad allazi ne ya sami unar ƙaunar fa yadda na a hasana saboda maganan kowa a duniya in hasan ce to maganan Allah a hasana haka wani wajen ya ce wata bi'u a hasana ma unzila ilaikum ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku to akwai ahsana yuhsinu ya kyautata yana kyautata akwai kuma mafi kyautatawa sai yasa manzon Allah a hadisi yayi bayani wanda ya kai mataki na al-ihsan ya kai mataki makura na imani to mutum wanda yake mafi kyautatawa a wajen ibada dan haka Allah ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun musinin ismu fa'il ne daga ahsana yuhsinu mafiya mafiya kyautatawa to wanda ya mika wato al'amarin shi ga Allah ta hanyar bauta masa shi kadai bai haɗa shi da kowa ba sannan wa huwa muhsinu alhali kuma yana mai kyautata ibadar ga Allah domin muhsin jumla ta haliya bala harfu jawabi man ismu sharɗin للآكل تجزم فعلين مضارعين مبنين على السكون في محل رفع مبتدع أسلم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله هو جملة فعلية أسلم وجهه وجهه مفعول به وهو مضاف والهاء مضاف إليه جملة فعلية أسلم وجهه في محل جزم فعل الشر لله جار ومجرور و واو الحال هو ضمير منفصل للمخاطب هو للغائب مبني على الفتح في محل رفع مبتدا موسم شيني خبر فله فاء شيني واقع في جواب الشر له إن شيني جار ومجرور خبر مقدم أجره شيني مبتدا مؤخر والجملة اسمية فله أجره شيني في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه wanda ya miƙa kansa zuwa ga Allah ta hanyar bauta masa shi kaɗai alhali sanda yake ibadar yana mai kyautata ta zuwa ga Allah to falahu ajruhu inda rabbi to lallai ladan su ya tabbata a wajen Allah subhanahu wa Ta'ala, kuma wala khawfun alaihim irin wa'annan ba za su ji tsoro ba Allah ka samu na daga cikin su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah ka samu na daga cikin wa'annan bayan sannan Allah ya ce وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ما لم يسك جاء وفد من نصارى النجران wasu kiristoci daga cikin kiristocin najaran suka kun san can a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai kiristoci amma larabawa ne min al-yaman daga garin yaman ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa wajen annabi faja'ahum ahbaru al-yahud al-madina sai wasu malamai daga cikin malaman yahudawa a cikin garin madina su ma suka zo wajen manzon Allah fatanaza'u suka yi jayayya inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a gaban manzon Allah faqala yahudiyyun sai aka samu wani bai hude sai ya miƙe linasarani ga wani kirista sai ya ce musu ma antum ala min dinin tsaye ku da kuke kan wannan addinin addinin ku ba ingantaccen addini ba ne, lalataccen addini ne mara kyau wa kafara bi isa ya kafarta da annabi isa wa bil injil kuma ya kafarce ma injila da ya gama bayani wa qala an-nasrani wannan kiristan shi ma sai ya tashi min al daga cikin bakin da suka zo wajen mannan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalle yahudawan sai ce musu ma antum ala shay'in kuma ba akan komai kuke ba wa kafa wa kafara bi Musa wa bi tawrat ya kafarta da annabi Musa da kuma ainihin wato at-taurat da annabi Musa ya zo da ita malamai suka ce ma a anna Isa ja'a mutammiman shar'at attaura, tare da annabi Isa abinda Allah ya turo shi da shi ya zo ne dan ya cika bayani akan at-taurat dan ya ce wal ubayyana lakum saboda in muku bayanin abin da yake na ainihin wato aka haramta muku na zo in muku bayanin halaccin shi ko haramcin shi wanda ya gabata sannan la naqidan lahu at-taura injila da ta zo ba ta zo mana dan ta warware at-taura wa qad kafara kullu fariqin bi nubuwati nabi kowanne daga cikin su ya kafirce ma sakon annabi warada zikruhu ta kitabihi wanda an batan wannan annabin yaro a cikin littafin shi a cikin attaura akwai bayani akan ainihin wato annabi isa a cikin injila akwai bayani akan annabi musa kowanne ya wajabce shi ya yi imani da annabin ya gazgata shi ya bi shi da haka al'ummar musulmi mu da Allah ya tashi sai ce mana la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na shi yasa za ka samu duk annabin Allah in dai annabi ne babu wanda musulmi ba sa girmama shi ba sa ganin girman shi ba sa mutunta shi kuma ba sa so a jingina masa wani abu na su'i to daga nan ba sa so a jingina masa wani abu na muni suna ganin girman shi suna mutunta shi to daga nan shikenan sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa wa qalatil yahudu yahudawa sun kalli kiristoci sun sai laifatin nasara alashi shi nasara ba akan komai suke ba mai suke ne ba akan addini ingantacce mai nagari suke ba su ma sai aka samu wa qalatin nasara laysat yahudu ala shay su ma suka tashi suka ce to kuma ai ba akan wa addini ingantacce suke ba malamai sun ce al saɓani sabani ya kasu gida uku akwai sabanin da za a yi wajen sabanin masu sabanin kowa ya faɗa amma ba daidai bane wannan ya faɗa wannan ya faɗa amma su duka biyun ba wanda ya faɗa daidai akwai sabanin da za a yi wannan ya faɗa wannan ya faɗa kowa ya faɗa daidai akwai sabanin da za a yi wannan ya faɗa wannan ya faɗa ɗaya ya yi daidai ɗaya ya kuskure yanzu a wannan sabanin da suka yi wannan ya ce ba akan addini ne ka kuke ba wannan ma ya tashi ya ce kuma ƙarya kuke ba akan addini ne ka kuke ba waye daidai a cikin su ba wanda ya daidai saboda haka abin nan suka faɗa ba wanda ya daidai a cikinsu ko kuma mu ɗauka cewa sun yi daidai su duka yadda wannan ya ce abin da ka faɗa ba daidai ba ne ya daidai wanda wannan ma ya miƙe ya ce kai ma abin da kake kai ba daidai ba ne kowa ya daidai kowa ya ce wannan kowa ba kan daidai yake ba shi kenan sannan akwai saɓani da wanda aka yi shi da wannan da wannan ba su daidai ba kamar su yahudawa sun ce ainihin wato annabi isa ɗan zina ne wa qawlihim ala maryama buhtanan azima su kuma waɗannan sun sun ce annabi isa dan Allah ne da wanda ya ce annabi isa dan Allah ne da wanda ya ce annabi isa dan zane ne waye daidai a cikin su ba wanda ya daidai a cikin su sannan kaso na uku shine sabanin da za a yi wanda shi malami suke ce ma ikhtilafu tanawu wanda in kai wannan yayi in kai wannan yayi in kai wannan yayi akwai kuma ikidafu sada wannan ya faɗa yayi daidai ɗaya kuma ya kuskure kuma babu yadda za a iya jam'in su to wannan saɓanin shi ake kira ikidafu sada kamar da ya faru wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil haras idh nafashat fihi ganamul qawm wa kunna shahidin da annabi Dawud da Sulaiman sun yi hukunci akan gona ɗaya bayan an gama shari'a wanda aka yi ma shari'a sai ce shi gaskiya bai gamsu ba sai ya afil sai ya ɗauke shari'ar daga wajen uban shine annabi dawo sai ya kai shari'ar wajen ɗan shine annabi suleiman kuma hukuncin da baban ya zartar ba daidai ba ne sai allah ya ce fafa hamna ha suleimana sai muka datar da annabi suleimana sai ya dace akan hukuncin amma sai allah ya ce wa kullan ati na hukuman wa ilma ba a zargi kowa daga cikinsu ba da haka malamai suke cewa kullum mustahin musi dukkan mutumin da ya kai mataki na istihadi in yi istihadi yana da lada in ka dace ka yi daidai kana da lada guda biyu in ka yi kuskure kana da lada guda nawa guda ainihin wato ɗaya sai Allah yake cewa wahum yatluna alkitab alhali sunan fa suna karanta littafin Allah wa'annan akwai attaura a hannunsu suna karantawa wa'annan akwai injila a hannunsu suna karantawa amma duk da haka suka zo suka yi batanci wannan ya tashi ya kafarta a taura da abin da a taura take kunshe da shi wannan ya tashi ya kafarce ma injila da abin da injila take dauke da shi sai Allah ya ce fallahu sai ya ce kazalika kamar haka ne ma qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim wa'inda ba su sani ba su ma sun faɗi irin maganar abin da suka faɗa wasu malamai suka ce qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim sune wato al'ummar da suka zo kafin wa'annan al'ummomin su ne ƙalar labina la ya alamu na misla ƙaulihim wasu kuma suka fi a'a laraba wanda aka same su babu addini kafin zuwan addinin musulunci su ne ka ka ƙalar labina la ya alamu na misla ƙaulihim su ma sun faɗi irin wannan magana sai fi fallahu lalle Allah ya hukumu bainahum zai hukunci tsakaninsu yawmal qiyamati ranar alkiyama fi ma kanu fi yaktalifun cikin abin da suka kasance suna ta sabani kan shi wannan shine yawmal qiyamati me yasa aka kira shi yau qiyamati Allah ya ce wai lil mutaffifin bone balbalin bala'i ya tabbata ga masu yin awu su ne mai allazi ne idan talo alan nasi ya staufun su ne wanda in nasu aunawa mutane ko in za a auna musu su sai an cika musu ko sannan malamai suka ce mizanin nan da Allah ya magana a kowane bangare na rayuwar dan adam mizani yana shiga akwai mizanin hissi akwai mizani ma'anawi don haka har wajen magana tunda Allah ya ce wala yajri mannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa sannan ya yace wa idza qultu fa'dilu walau kana la qurba kenan Allah ya ajiye mizani shi yasa yake wa auful kaila idza qiltu wazinu bil qisṭatil mustaqim sannan Allah yake wasama a rafa'aha wa wada almizan sai ce mana Allah ta ɗagau fil mizan kada mu ƙetar iyaka a wannan mizanin ta sai ce su ne wa'inda in za a auna musu sai an cika musu amma su in za su auna wa mutane wa idza kaluhum da wadanuhum tafsiru yanzu wani yana so shi in abu ne ya faru da shi a mai adalci a faɗi iya abin da ya faru amma in zai yi magana akan wani ba zai adalci ba da an zama ba da labari an kace a ba ayin dai wane ne abin da ya haka ma lillazina ahsana al-husna wa ziyada da abin da ya haka ma za ka iya yi hadda tsari maganan wancan ka'idan na yi maka adalci kwata kwata bata taso ba sannan Allah ya ce ala ya yadhunnu ulaika annahum mab'usun masu wannan halin ba sa tsammanin za a tashe su sai ce lirabbi ala yadhunnu annahum ulaika ala yadhunnu annahum ulaika ala yadhunnu annahum ulaika annahum mab'usun sai ce liyawmin azim wani wuni ne sai ce yau mai kumun nasu da rabbi alamin ranar da mutane za su yi su tsaya gaban Allah shi yasa Allah ya kira shi yawmal kiyama to Allah sai da amfani da yawmal kiyamati guri ɗaya har guri guda saba'in a cikin Kur'ani yana kiran yawmal kiyamati kiyamati ranar da kowa zai je tsaya gaban Allah to ranan tunda ya ce zai hukunci tsakanin su za a tsaya gaban Allah wannan ya ce kai kasa ne sai ƙarya ne ba ni na saka ba eh, innaka mayyitun wa innahum ميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ذاك متسوما ذاك متسنن لا زوغ بان الله أدنى جاهية wannan ya ce kai kasa ne wannan ya ce a ƙarya ne ba ni na saka ba wannan ya ce a ba ni ba ne haka sai an zo gaban Allah ana jayayya Allah ya ce la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ai ba wani jayayya da za ku zo gaba na ku ci gaba da a duniya na riga na gabatar da kecewa akan ku sannan Allah ya ce me na'am ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي allah ya ce wa man abulam wane ne mafi وانيني mun ce ظالمتي a yare na larabci shine wadu in ala ghairi mawdu'ihi daura abu a inda ya dace ba nan ya dace a sashi ba dan haka ba lokaci malamai sun ce kalmar zulmu tana tattaruwa zuwa ga ma'anoni shida ne a yare na larabci takan ɗauki ma'anin shirka Allah ya ce innahu man yushrik billahi ko ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun sannan az-zulmu yakan dauki an-nafsu kaman wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منهم shay'a wa fajjarna khilaluhuma nahara walan tablim minhu shay'a kinan walan tanqus minhu shay'a naka az-zulmu yakan ɗauki ainihin wato an sannan kuma yakan ɗauki sauran ma'anoni kamar Allah yake bi isa lismul fusuq ba'da al-iman al-imam Sheikh Muhammad Muktar Shankiki mai littafin adwa'ul bayani fi ida al-Qur'an bil Qur'an wannan wani babban malami ne da aka yi yana nan da tafsiri mujalladi goma sunan tafsirin kenan adwa'ul bayan fi ida'il qur'an bil qur'an yayi shi ne kawai akan matakin littafin Allah ya fassara littafin Allah da haka duk ayar da ya kawo maka cikin qur'ani in akwai ayar da ke fassara ta sai ya dauko maka sai ce to ga wacce ke fassara ta kuma abin mamaki abokin Sheikh Malam Abakar Gumi wannan malamin wanda wani daga cikin ɗaliban shi yake cewa ya rantse da Allah dashin ƙiƙi yana da rai yanzu in ya ce mu wasu lauhil mafuz yake kallo yake karatu za a yadda saboda tsabar bala'in zaka'i da Allah ya shi. sanda ya tashi zai nemi karatu a matakin farko sai da ya haddace baitika sama da dubu goma sha biyu su ne mataki na farko jarin da zai nemi karatu da su saboda haka in ya zo wajen malam ya ce na zo zan koyi karatu zai gabatar da kanshi ne cikin waƙe a wajenka a matsayin ya zai koyi karatu Sheikh Muhammad Muktar Ashinkiki to a wannan littafin nashi Adwa'ul Bayan fi Ida'il Qur'an bil Qur'an yake cewa wannan ayar qala ba'dul ulama sashin wasu malami sun ce nazalat ta sauka ne fi saddil mushrikin annabi sallallahu alaihi wa sallama akan coshewar da mushrikai suka yi dangane da ɗakin Allah madaukakin sarki fil umrati al-hudaybiyya a lokacin da annabi ya fita zai tafi umara a hudibiya a shekara ta shida a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗibi sahabbai biyar ya tafi zai je aikin haji zai je umara ba abin da ya fitar da annabi sai da wannan manufar ya riga ya fita ya je waje hudibiya kafirai suka ce manzon Allah ba zai shiga ba a wannan wajen an yi abubuwa marasa daɗi wanda in kana karanta tarihi amma Allah ya ce mana laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muna da kyakkyawan abun koyi cikin rayuwar manzon Allah a wayannan abubuwan da aka yi na zalunci da sulhu da waye an cinci annabi amma abu guda ɗaya aka ce an yadda annabi ce ya yadda ya sa hannu akan sulhu shine an yadda za a yi shekara goma babu yaki na farko da annabi ya ɗigo tawagar mutane bayan shi akwai mutane wajen dubu ɗaya da ɗari biyar tare da shi ya zo ga shiga makan zai shiga an ce ba zai shiga ba kuma ya yadda ya ce ba zai shiga ba ya yadda ya hannu na biyu bayan an ce ba zai shiga ba da aka zo zaman sulhu aka ce to yanzu bayan an rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha bihi muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suhailan wannan shine abinda muhammadu manzon Allah ya sulhu da shi da suhail suka ce ba mai daba na farko mu mu san wani arrahman rahim ba kai ka san shi a goge a sa bismika allahumma na biyu kuma inda mun yi da kai annabin Allah ne da ban yaƙe ka ba a cikin sulhu aka rubuta cewa kuma dole annabi ya yadda idan musulmi ya gudo daga garin makka ya je madina manzan Allah zai ba da shi annabi ya sa hannu ya ci ya yadda idan kuma musulmi ya zo daga garin madina ya shiga maka za su riƙe shi ba zai koma ba annabi ya ci ya yadda a wannan sulhu ana gama sulhu sai ga aba jandal da aba basir ɗaya daga cikin su ɗale na shi suhailin ga shi yana ɗaure da sarƙa ya zo gaban manzan Allah yana kuka da ya zo gaban annabi yana kuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suhaila yake to kaga daga yanzu sulhu zai fara aiki dana ya musulunta kuma yanzu ya gudo daga makka yana so ya bi ka ne saboda ka sai an mai da dana sabai jikin shi ya fara tafasa ya rasulullahi za a miƙa shi annabi ya ce wallahi sai na miƙa shi na yi alƙawari ba zan saba ba sai sa Allah ya ce ma annabi wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbis ilaihim ala sawa saboda addinin musulunci ba a yadda da yaudara ba kuma addinin mu ba addini bane na tsoro in mun kai mataki na jahadi to gaba da gaba ake so mu in da mu je mu yaƙi mutane mu faɗa musu mu ce to ga munan zuwa ko musulunci ko jizya ko yaƙi saboda haka ku shirya to saboda haka a wannan sulhun da aka yi duk an cuci annabi amma saboda an ce za a zauna lafiya annabi ya sa hannu akan sulhu ya ci ya yarda da haka wasu malamai suka ce faɗin Allah inna fatahna laka fatahan mubina mun maka buɗi buɗi mabayyani suka ce wannan sulhun da aka yi shekara goma ba a yaƙi ba sai na umar sai da ya zo ya kalla annabi ya ce wai kai ba manzan Allah ba annabi ya ce ni manzan Allah ne kuma Allah zai taimake ni ba zan saba masa ba idan ya samu wannan idan irin yadda abun yi masa habbai zafi da annabi ya fito ya ce su tashi fi hadisin cewa ma qama minhum ahadu ba wanda ya miƙe daga cikin su manzon Allah ya koma gida ya ce mana na Hafsa sahabbai sun halaka na na Hafsa tace ka ba su uzuri Ni shawarar da nake baka kai ka fara yi ne in suka ga kai kai za su za su annabi ya fito ya fara yin aski yana fara yin aski kowa sai tashi ya aski irin yadda kadiyar ta fara nan to abin da muke so a tashi da shi a nan wajen akwai bambancin aiki da ilimi da kuma hamasa idan mutum malami ne yana da karatu musamman ya yi gogayya da rayuwa zai hango abu ta hanyar karatu ma'auni na ilimi da maslaha wanda wanda ya taso dan bana bakwai ba zai gani ba shi mutumin da yake mai saurayi ne mai ƙananan shekaru shi abin da yake so a buga kawai yanzu yanzu ta bakin wani wai a buɗa kawai to kaga wannan ba daidai ba ne da saboda haka wasu malamai suka ce wannan shi ne don haka Allah ya ce humul na kafaru wasu duk anil masjidil harami su ne waɗanda suka kafarta sannan suka toshe ku daga ainihin wato isa masallaci ɗakin Allah mai alfarma sai yake cewa wa hadhal wannan magana fal karabu ma'anawiyin kenan ce wanda Allah ya an rusa ɗakin Allah sai ya zama to rusawa ne ma'anawi saboda haka yace wancan ɗaya ma'anar kuwa shine faɗin Allah ta'ala da ya kawo maganan bukta nasar fa idza ja'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ألو تتبيرا ناكا malamai suka ce akwai rusa masallaci hissi kowa yana ganin ka je ka ɗauko gireda ko manjagara ko fatanya ka zo ka rusa masallaci akwai kuma rusawa ma'anawi shine mutum ya hana abautawa Allah a ɗakin Allah saboda haka da wanda ya hana abauta ma Allah a ɗakin Allah da wanda ya zo ya rusa ɗakin Allah to duka waɗannan sun rusa ɗakunan Allah to wannan kalma ta ainihin wato azlamu da Allah ta'ala ya amfani da ita a nan wajen cewa wa man azlamu wane ne mafi zalunci irin wanda ya ainihin wato ya hana Masallacin Allah a ambaci sunan Allah a ciki sannan zikiri iri biyu ne akwai zikiri na sunna akwai zikiri na bid'a ko kuwa dan kawai ne zai dauko wannan ayin ya lafta ma ahli sunna yace to gashi nan sun ce wa man azlamu mimman mana a masajidillahi an yi zikara fi yasmu saboda da gashi nan sun zo za su zikiri a masallacin mu mun ce ba za su ba a ba za ku yi ba zikiri a gurin mu akwai na sunna akwai na bid'a duk wanda ya zo masallacin mu yace zai yi zikiri irin na annabi ba za mu hana shi ba idan ka zo masallacin maka ce za ka yi zikiri ka ga mun hana ka to ba irin na annaba ka ɗauko ba na wani ka ɗauko wanda ni ma yanzu akan kujera nan sai in ƙirƙiro nawa zikirin kowa ma zai ƙirƙiro nashi amma Allah ya ce kowa ya haƙura da nashi mu haɗa akan na mutum ɗin shi ne manzan Allah saboda haka wani ya kawo zikirin shi ba za mu yi da nashi ba mu ba mu yi da zikirin kowa ba inda ba zikirin manzan Allah ba wannan shi ne saboda haka wanda ya zo masallaci zai irin zikirin annabi aka ce ba zai yi ba to wannan an sabawa dokar Allah kuma ba lokaci kalmar zikiru a cikin Qur'ani tana zuwa da ma'anonin dai har guda 20 Allah ya kira sallah yace mata zikiri hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum sannan Allah ta'ala ya kira abubuwa da yawa zikiri ya kira alqur'ani ya ce zikiri wa innahu la zikrun laka wa liqaumika fa sawfa tus'alun ya kira manzon Allah ya ce masa zikiri qad anzalallahu ilaykum zikra rasulan yatlu alaykum ayati mu mubayyina ya kira sallar la'asar zikiri a cikin qur'ani Allah ya kira abubuwa da yawa a cikin alqur'ani da ainihin wato zikiri to kalman azlamu ta zo su goma sha shida a cikin qur'ani a cikin sura al-baqara da muke karatu ya zo guri biyu aya ta ɗari da arba'in da ɗaya da kuma aya ta ɗari da arba'in sannan ya zo a cikin suratul an'am aya ta ashirin da ɗaya da aya ta tasa'in da uku da aya ta arba'in da hudu da aya ta ɗari da hamsin da bakwai ya zo a cikin suratul arab aya ta talatin da bakwai suratul yunus aya ta sha bakwai suratul hud aya ta sha takwas kafin aya ta sha biyar aya ta hamsin da bakwai sannan an kabute aya ta sittin da takwas sannan sajada ashirin da biyu zumar talatin da biyu annajam hamsin da biyu sannan ya zo a aya ta bakwai wannan shine guraren da kalman azulmu wa man azulamu irin azlamu ya zo a cikin alkur'ani sannan masajid jam'i ne na ne masjid malamai na loga sun ce daga sajada yasjudu ne yayin sujjada yana yin sujjada akan kiyasi na sarku ya kamata ya zamanto ismu maka na sajada yasjudu ya zamanto ala wazanin maf'al domin sun ce idan fi'ili sulasi wanda yake maftuhu la'aini ko madmumu la'aini to ismu makanin yana zuwa ne ala wazanin maf'al kaman qatala ya kutulu zaka ce maqtal wajen kashewa ko kaman qara'a ya qara'u zaka ce mai maqara wajen karantawa kaman zahabu ya zahabu mazhab wajen tafiyar to kaman wato da kala ya da kulu za ka ce mai madakal wadan shigan to sajada ya sujudu za ka ce mai masjad a kan kiyasin shi yadda yake amma suka ce wannan filafin iya shi yasa ba a cewa ismu makan masjad sai dai a ce mai masjid shi yasa gaba gabaki ɗaya bai taba amfani da masjid ba sai dai amfani da mai masjid kalmar masjid qur'ani yake yin amfani da shi a cikin Alƙur'ani sannan kalmar masjid ko masjidin ismu makan da mufradi ya zo so ɗaiɗi har so ashirin a cikin ƙur'ani ya zo a cikin suratul baqara Allah ya ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatran masjidil haram sannan ya ƙara zuwa falan walliyannaka iblatan tardaha fawalli wajhaka shatran masjidil haram sannan ya ƙara zuwa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatran masjidil haram sannan ya ce wala tuqatiluhum inda al-masjidil harami hatta yuqatilukum fihi sannan ya tsara cewa zalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram sannan ya tsara cewa wasaddu an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram sannan ya faɗa a cikin suratul ma'ida yace wala yajrimannakum shan'an qawmin an saddukum anil masjidil haram sannan yace wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wada'uhu mukhlisina lahu ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin وما لهم ألا يعذبهم الله يصدون عن المسجد الحرام إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام أجعلتم سقاية الهاج وإمارة المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام ولتدخل وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة إن الذين كفروا وصدوا وإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام هم الذين كفروا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فإن الله تعالى يكتوى أينهم واتوا والذين اتخذوا والذين اتخذوا والذين اتخذوا من مسجدا درارا wanda suka riki masallaci a wajen tutarwa wa kufran wa tafariqan bainal mu'minina irin wannan masajid ya zo so shida ne a cikin qur'ani na ɗaya wannan ayar da muka karanta na biyu wala tubashiruhunna wa antum asifuna fil masajid ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi inna ma ya'muru masajidallahi ko lahuddimat sawami wa biya'un wa masajidu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada wannan shine guraren da masjid da masajid yazo a cikin alqur'ani to tunda masjid naga lokaci yana hararan mu ismu makani dan haka Allah yake cewa kar abuta mu kowa sai shi wa annal masajida lillahi sun ce ismu makani amma yana takaituwa zuwa ga abu uku na daya inda kake bauta ma Allah gabaki ɗaya bayan ƙasa ne zai ɗaukan masajid dan annabi ya ce ju'ilat li al-ard masjidan wa tuhuran ko fuddiltu ala al-anbiya bi sittin an fifita annabi da annabawa akan abu guda shida daga ciki annabi yayi magana cewa an sanya mun kasa ko ina masjidan ne wa tuhuran na haka wasu malamai suka ce gabaci ɗaya bayan ƙasa masajid ne ka a kuskura abota mu kowa sai Allah shi yasa inda nan zai cika sai mu koma waje sai mu yi sai mai sallah da wanda ya sallah anan da wanda ya sallah a can sallah ta yi kobati ba kenan nan masjid ne wajen da ake yin sujjada ne can ma ne masjid ne wajen da ake yin sujjada ne sannan wasu malamai suka ce masjid wa'annan gaban naka guda bakwai da ake yin sujjada da su ba na kowa ne na Allah ne kaka kuskura ka bauta ma kowa da kimfiya Allah shine wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada sannan wasu malamai suka ce a ana nufin ɗakuna masallaci wanda aka gina kamar yadda Allah ya yi ta magana a kansu to shine Allah yake cewa wa man abulam wane ne mafi zalunci mimman mana a masajidillahi wanda ya hana masallatan Allah inda ake bauta ma Allah an yi zukara fiya asmuhu a ambaci sunan Allah a ciki a yi zikirin Allah a ciki bayan wannan bayan ya hana wasu afi kharabiya kuma ya ɗawainiya wajen rusa ta ne muka ce akwai rusawa hissi akwai rusawa ma'anawi saboda haka duk abin da shari'a bata hana a masallaci ba kar wani ya ya su ya hana kun san ana hana wasu abubuwa ba tare da ilimi ba yanzu wani sai ce masallacin ɗalibai masu karatu ba za su kwana ba a ina ya samu wannan duk wanda yake da masallaci a duniya masallacin shi ya kai masallacin annabi ne eh amma ɗaliban da suka zo ba su da gidaje suna kwana a masallacin annabi mutum saba'in al'imamu abu huraira ne shugaban tafiyar allah ya taɓa zargin su saboda suna kwana a masallaci ba a yi da haka wannan ba daidai ba ne abin da bai dace ba bai dace ba a bari a ɓata masallaci amma masallaci ana buƙatar in an gina shi a san da aka gina shi ta ɓangaren gini ta kuma a raya masallacin ta ɓangaren ibada Ya mun ko da yaushe ɗalibai ana karatun ilimi ana karatun ƙur'ani in san samu ne zaman to masallaci bai yankewa da ɗalibai masu karatu a ciki idan wannan kasan sun zo sun yi sun tafi wasu su yi wasu su zo su tabu haka ake bukata a raya masallaci sai Allah ya ce ula'ika wa'annan ma kana lahum an yadkhuluha bai dacewa gare su shiga wa'annan masallatan a san da musulunci ya samu izza illa ka isin fati suna cike da tsoro wanda ya je bata masallacin Allah san da musulunci yake da kaskanci to duk ran da musulmi suka samu izza kuwa zai sani zai gane abin da yawa musulunci a baya yanzu bai isi ba sai Allah ya ce lahum fi dunya khizyu suna da kasanci a duniya Allah ya raba mu da shi wa lahum fil akhirati azabun azim kuma suna da azaba mai ainihin wato girma a lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk lokaci yaro